a taimake mu a raba mu da wannan wahala ta ruwa da muke fama mu ma mutane ne yan Najeriya yan jihar Kano a taimaka mana don Allah a taimaka mana wannan zuwa da kuka garin nan namu a na garin Sheme Allah ya sa wahalar ruwan nan ta zo ƙarshe nan da wata uku zuwa hudu wallahi in baka da jakin dubu saba'in a nan wallahi talla a gidanka sai a kasa abinci wallahi sai dai a sai garin kwaki a nemi ya za a dan motsa a ci wallahi sama da shekaru ɗari ake fuskantar matsalar ruwa wanda har ta kai idan ba ka da katon jaki babu kai babu ta'ammali da ruwa a yankin daga birnin Kano tafiya ce mai nisan kilomita 90 zuwa lamba sannan a ɗauki hanya a nausa wadda ita ce za ta kai mutum zuwa shuwaki helikwatar ƙaramar hukumar kunci a kano daga nan birnin shuwaki za a sauka cikin turbaya sannan a nausa cikin garin garun sheme tafiyar kilomita talatin zuwa ƙauyen balbelu daga ƙauyen balbelu kuwa zuwa kwankwama tafiyar kilomita goma sha biyar ce kuma a nan ne ake kalacen ruwan da mutane ke sha gari ne wanda ƙauyuka bakwai ke ƙarƙashinsa kuma guda ne cikin garuruwan da ake fuskantar matsalar ruwa a ƙaramar hukumar kunci da ke kano sama da shekaru ɗari ake fama da matsalar wadataccen ruwa kuma hakan ke haifar da rashin zuwan yara makaranta tare da illata lafiyar al'ummar yankin a wasu lokutan ma su rasa ransu saboda gurɓataccen ruwan da suke ta'ammali da shi a ƙarƙashin garin garun shemi akwai ƙauyuka kamar 'yan guda 'yan ganji balbelu rigana sabaru samawa da kuma garin rinji sai yankin garin ɗan jakka tare da ƙauyen samawa kuma mutane ke taruwa a kwankwama kuma a nan ne mutane ke kalar ruwan da suke sha Adadin mutanen da ke karkashin wannan yanki sun haura mutane dubu hudu kuma a haka suke fama da karancin ruwa a yankunansu. Tawagar mujallar matashiya ta halarci wajen tare da zakulo yadda al'ummar wannan yanki ke fama da matsalar ruwa. Wasu daga cikin yaran da suka je don ɗiban ruwa sun mana ƙarin bayani akan yadda hakan ke rage musu ƙarfin gwiwar cimma buƙatunsu. Salama. Goma sha Ɗiban Yan guda. Jibrin. Shekara ta goma sha biyar. 'yan guda ɗiban ruwa ana abinci da shi shi muke sha kuma muna wanka sunana ibrahim abubakar eh na zo daga nesa ne gaskiya zai kai kilomita arba'in ba sai wa nake muna yin abinci muna sha muna alwala muna sallah eh ina ɗebo jarka goma biyar eh kullum nake zuwa da safe Maɗaukar ruwan ma baya bari na je makaranta na zuwa secondary school ina fata in zama ɗan jarida ina sa ni lalata sosai kuma abin yana damuna zuciya zuciyata kamar ƙeruwa za ta kama mutum ko kuma a tafi a daɗe ba ɗebo ruwa ba a samu tsawon lokaci ba abinci ba haka kuma lokacin sallah zai yi baka da ruwan da aka yi alwala. Wani mutum mai shekaru hamsin da biyar a duniya ya yi mana bayanin yadda suka taso tun suna ƙanana kuma matsalar ruwan ta ƙici ta a yankin. Tun kafin a haife mu haka muka taso muka ga kakanninmu da rai nan muke shan ruwa. Iyayenmu su taho da mu nan yau mun waye gari mu ne iyayen ga 'ya'yanmu suna zuwa nan wallahi tun da muka taso a gurin nan muke shan ruwa haka muke tabin ruwan nan tun muka taso matsalar rashin lafiya da take damu mu na farko muna fama da zazzabin ciwon hanjin nan wanda ake cewa typhoid Allah sama da mutum 25 sun kamu da typhoid a dan datsin nan wani ma hai hada musu da tari har an ji gwadin kakin su sai a ce ba TV bane typhoid ne ya rikita su halin da muke ciki kenan tunda muka taso a ƙasar nan mun ga kakanninmu a haka iyayenmu da suka haife mu a haka ga mu ma har mun kwana biyu a wannan hali da muke ciki a taimake mu a raba mu da wannan wahala ta ruwa da muke fama mu ma mutane ne yan Najeriya yan jihar Kano a taimaka mana dan Allah a taimaka mana. Al'amari ne dai mai matukar ban tausayi ko da yake mai unguwar Balbelu Idris Usman ya yi mana bayanin yadda al'ummar yankinsa ke fama da matsalar ruwa da kuma yadda ake fama da iyayen yara wajen tura 'ya'yansu makaranta. Kaga zan je gargadi sakamakon wani dan kaje kace mai yaron ya tafi makaranta yace ga to mai unguwa ka san yadda ya tafi ya tafi rafi kuma na san ya tafi rafin gaskiyar magana shike da kare mu dan kuma koma yace ta ai bai daga rafin ba kuma rafin nan na san inda ake dauko ruwan nan ni na gani kuma yanzu ku sheda ne kun zo kun gani yaro ba zai zo makaranta ba wajen karfe 11 aiki nisa wanda ma ya turo da tura ne kira kenan ya zo ma wanda ma ya zo din kenan wani ma kuma san dai daga rafin yanzu ka gani di ba gani yanzu ya dauki yaro daga nan yaje garin mu ya karya ya tafi makaranta ranka ka duba aikin na gani akwai maganar rashin lafiya akwai dan gidanmu ni na gidanmu ne yana hawa da ciwon anta yanzu haka yana nan a gidanmu yanzu in muka koma zan zama maka shi na farko na farko akwai makwabciyata mm. wata yarinya ce karama tana fama da ciwon abin nan zazzabin nan mai katsa hanji ya sunan shi typhoid tana fama da shi an mata allura an kai ta asibitin bici garanti ne wannan kuma ni kaina a cikin gidana ina da yarinya wadda ke nima ya da kamata wannan allurar kwanakin baya kamar wata uku amma ta samu sauki ta a sanin ruwan a tsawon lokacin da aka shafe mutanen yankin sun yi kokarin tuntubar shugabanni da wakilai a mataki daban-daban amma har yanzu hakar bata cimma ruwa ba a don haka mutanen yankin ke buƙatar agaji ga ƙungiyoyi masu zaman kansu domin su kawo musu ɗauki abubakar mutula ibrahim mujallar matashiya